Masu amfani da hanyar Kindanji Ningimi da ke kan hanyar da ke hada difa zuwa Ningimi na cikin halin hau'ula'i dalilin hayar da ke ci gaba da lalacewa lamarin da ke janyo matsaloli da dama. A cewar Nura Muhammadu wani mazaunin garin Kabalewa farashin sufurin motoci ya lunka sau biyu dalilin lalacewar hanya. Hanyar gaskiya ta lalace da alal misali daga nan Kabalewa zuwa Kinshendi bai wuce kilo talatin ba biyu amma a tahiyar mota sai an yi tahiya awa guda. Kudin motan ya karu sosai da bai wuce jika jika da hamsin haka difan gingimi gaba daya bai wuce mutum ya biya jika hudu sefa to yanzu ya koma ka shidda kenan an diba kuɗin ya yi yawa faske da kaɗan ya kasa difa sandar da yake can kusan kilo ɗari biyar ne maganar guda ce a wajen wannan mazauni inda ya ce dukkan farashin kayayyakin masarufi sun yi tashin gwabran zabo dalilan halin da hanyar take ciki yan kasuwa suna cewa saboda lalacewar hanya shine yakan ƙara kuɗin kaya wani lokaci idan ɗan kasuwa ya zo cin kasuwan ƙauye ya baka abu kace wannan abun ya yi tsada sai ka ya ce hanya ne babu kyau shine ake ƙara mana kuɗi mu ma mun zo za mu ƙara kuɗin kaya. Matsalar da ake ciki ba ta bar mata ba su ma suna ɗanɗana kudar matsalolin da ke da nasaba da lalacewar hanyar kamar yadda falmata Mamudu Aji da ke zaune a Kabalewa take cewa. Wallahi muna fuskantar matsala da yawa. Mace mai sabon ciki in ta shiga wata motal, dan tsananin motocin ma suna bin hanyar sun lalace wata tana abartema a nan gurin. Komin mu tsada ne. Abincin ran mu ma wani bi da ket muke samu yanzu in aka ce yau kasuwan nan bata ci ba ta difa. Mu sati mai zuwa ban mu da abin. Yanzu ban mu da Nijeriya. tsiya ban mu da lactate muna cikin wahala kuma ga tsada. Yanzu hatsi tiya guda jika uku muke sayan. Sai dai ganin karshen waɗannan wahalhaloli da jama'a suke fuskanta ba za su ƙare gobe ba. dalilan rashin tsaro da ke kamari sai zaman lafiya ya dawo a wannan yanki ne kawai za a sake farfado da ayyukan gyaran hanya in ji yura muhammadu wata mata da ke zaune a kabalewa kwaltan ana cikin yin shi wannan tarzoma da ya tashi aka tsayi da yi masu kwaltan a cikin halin da ake ciki yanzu wannan ba su zo su zama su yi muna kwalta ba to muna diba a samu kwanciyar hankali tukunna kannan a yi zancen hanyar da muke tare da ita